To a shirinmu na nishadi yau bakoncin wa dandali ya samu. To ya sami bakoncin Alhaji Babylon daga Jos, daga garin Jos. Ni artist ne, mm. na singing, na rapping, at the same time I'm like producer. uh, ko? Babilon Babilon. Babylon. Yeah, yeah, gari na Babilon? No, Babilon? ya sunan malama, ai baka gaya min sunan ka ba, in kiyar ka fara. Okay, Alhaji, Alhaji. That's my name, my stage name, Alhaji Babilon That's the real. sunar ka za ka gaya ma a full name ɗinka kaga kamar ni suna na Baraka Bashir. Okay. Zan ce suna na Baraka Bashir, kai mene Alhaji Shitu Ahmad. Alhaji Shitu Ahmad. Yeah. Sunanka Shitu kenan. Yawwa. Malam Shitu. Yawwa. Kana waka, kana producing duk kai kadai? Ni kadai, ina singing, ina rapping. Kana rapping? Yeah. Ko kai producing? Ina producing. Duk kai kadai baka ɗibi da yawa ba? Ban ɗibi da yawa ba. Me yasa karke yin duka? <laughs> abin da yasa nake yi duka hmm. shine because we are having one or two issues with some producers okay muna samun damuwa da producers mm. saboda wani bare maka abin da kake so ba kin gane so i have to like nima in zama wani abu wanda ni nan fadin ina nan ina can ina nan ka zama komi da ruwa ka kaje ba za ka ji kunya ba barin ji kunya ba eh, to muna batun shekara nawa da tsunduma harka ta waka to na fara waka first song dina which is 2014 mm. na yi waka ma school dina yawwa na yi waka ma school dina i finished from command secondary school zaria road jos mm. so da na gama da muka gama mun zo graduating sai na yi sai muka ma school waka which is 21 for 21 for we saying goodbye we saying goodbye to high school 21 for 21 for we saying goodbye we saying goodbye eh kin gane turanci aka yi ta ban ka tsarma hausa ba <laughs> to shikenan hausa zai zo zai zo kin gane to hausa ina yin hausa amma ba sosai ba saboda me kana dan ba hausa no hausan kin ga kaman a arewa a arewa mm. ana yin hausa sosai mm. kin gane so mu yaran jos sai muka ce to bari mu switching tunda mu muna gefe gefe dai mm. kin gane bari mu yi turanci sabida mu ma a ji mu sabida kano is on the low kin gane ai because akwai artist da suke hausa sosai a kano so ya kamata a ce mun yi wani abu wanda mu ma they can hear about us so ni boy na jesse jackson kai ne ni boy na jesse jackson ban ci ba wannan yare kai ma ni yaron jesse jackson okay. jacks nation brother in mi eh. yeah so shine ubangidana for jos eh. so an signing nashi shi ma outside country he's going mm. because have a cbn kin gane so shi dai to yanzu za mu koma bayan me ja hankalinka har ka fara son ka kai sha'awar ka fara waka fara waka hmm. so ni a gidanmu idan na zauna ba na kallon komai sai waka kuma ba a hana ka eh ba a hana ni gaskiya hmm. sabida na zauna a falo su ba su a falo za su tafi wani waiting room suna hiran su suna kallon hausa film hmm. so me i don't used to that kind no no no no bana kallo gaskiya to kenan kai kamar ragowar mawaka kai da ka fara waka baka fuskanci kalubale ba gaskiya na fuskanta da yawa wani iri muna zuwa shows wani lokaci sunanmu yana cikin shows hmm. za mu je performance a ce mana ai sai an yi wannan ya perform wancan ya perform kafin a ankara sai lokaci a cikin sai lokaci ya wuce sai mu zo mu perform last to ni a Jos yanzu haka mm. ina da fans a Jos because duk wani wanda yake Jos inda har yana zuwa shows mm. he knows about me. ce kai ka tara kuɗi ma da yawa. <laughs> Ban tara ba on their way coming. No on their way coming no on their way coming. zaka je ne ba biya ka ba? <laughs> No za su zo a hankali. Ana biya ko ba biya? Ana biya amma ba wai irin sosai ba da auki. Eh. Ana biya. Abin nufi da na tambayar da na yi maka yawanci mawaka za ka ga a gidajen su iyayen su ba sa so kai baka fuskanci haka ba no gaskiya na fuskanta haka hmm. through my um, step mom hmm. ba ta son na yi waka hmm. because she see like i'm going to blow because mutane da suke yawan zuwa eh mutane da suke zuwa guri na shows in za a yi shows duk wani shows da za a yi a Jos I'm involved trade fair any show just chilling eh, kai tashi a gari na Jos no ba na yi tashi ba barin kira kai na ba ai mm. a'a ban yi haka ba gaskiya to wacce ce ba kana muna ta zuba muna ta zuba mutanen Jos da mutanen Kano za su zo su san da wace waka aka san ka to an sani da wani waka akwai wani waka da aka picturing na mm. money go money go kudi dai yeah kudi ba <laughs> where the money go I don't know where the money go. I'm trying to find out where the money go. We're rolling, we're getting, we're rolling, we're getting, we're spending, we're getting the more, we're giving the more, we're getting. I'm in Taranera, kuɗi da maciji, I work on Shekisa, I sanna musu nisa, I'm back, Alaji Babylon, I bana jin kira, soja go, soja come, barak day, we did the hustle, I'm in Taranera, kuɗi da maciji, we Shekisa. Everywhere we go, I'm in Modern Nasu. Wace ce bakan damiyarka? Kai, akwai wani waka na jinja. Shine wakan da na fi so gaskiya. Jinja <clears throat> wani waka ne wanda aka picturing na Sweet Water Entertainment. Mm. Ita ta picturing na waka. Ita wakan za ka yi mana kawai. Rera mana ta. She say she want jinja ma jinja I'm in love with her sister. And I already be the mister, yeah, yeah, yeah. All of the girls, did they follow me for Insta? All of the girls, did they follow me for WeChat? Mm, did they follow me for WeChat? Follow me for Viber? Follow me for real? Girls, they like me. Girls, them loving me. I'm a large Babylon everywhere I step and everywhere I reach. I send assistant na I ka. Eh no, kin soon as soon na dukan su biyu. Yan that any? because the swag is dope man. Kin <laughs> the swag is dope. So <laughs> love din kawai ya fara daga different eh. location ne kawai than just love on me me burin ka harka ta waka gaskiya a harkan waka gaskiya ah. buri na suna da yawa number one buri na mm. kin gane number one buri na ina so mutane na mm. wanda na sani suka mm. sani suna taimako na in za a yi shows za su sa sunana za su kira ni zan zo in perform ko ba su ban wani abu ba na san na my homies kin gane ai so burina na waka shine ina so in taimaki wasu wanda su suke kokarin su taimake ni in na riga su tafiya ni zan taimake su in ka riga su tafiya ina na riga su blow zan <laughs> taimake su no ba za su garga ni ban Allah yadda mun riga su kiran Allah ai a harka ta waka eh no mun riga su kiran Allah ai to al'adar shirin na muka yi wa mawaki tsiye mu ce muna baki kai muna amshi dance freestyle yeah. rera dandalin voa rediyo ce ta matasa da ake kama ta akan wayar salula ko ipod ko laptop yeah yeah yeah yeah mr babylon yeah yeah yeah muka ci tsaye kai yanzu yeah zaka iya yi mana baiti ko amshi ko zaka sha kayi to duk wanda kika tambaya akan ah, do it kai ka zaba in ka zabi shan kai mai sauraro dai na saurara okay yeah Aladdin, this game, boy. So go back to your front door and think about what you said, bro. Look out to the window and see me holding your babe. So tap, tap, tap that I know that you know, and we blow, and we anchor tech shit, and we there, and we show. I see the vision. wannan uh, freestyle ne koko wata waka taka ka dauko kake no na freestyle now ka tabbata sure Every amara ma as in freestyle matters uh, now ta ban ji kai an bato dandalin bane har yanzu dandalin VOA okay murya Amurka okay muna tare da VOA, muna chilling da VOA a Kano, muna chilling da VOA. Kai, if you want to know about me, go check the wall of it in J Town. I'm ending VOA back to back to back to back. We shot the BOA back to back to back to back. We go held the BOA back to back to back to back. The girls them alone now back to back to back. Mr. Babla. Yeah, yeah, yeah. Kullum ina tambaya ku ko 'yan rab-rab din. wai ba za ku zauna ku yi waka ba dole sai ana hakan rausaya da hannu ana menene no as in da nake muku tambaya kusa wata ran ina rausaya no <laughs> no haka ne abin yake kin gane haka ne abin yake idan ba a haka hakan ba ba zai tafi ba gaskiya an ana yin hakan kamar ana approaching wani abu ne yawwa suna zuwa suna zuwa kai ba eh mana to dandali na godiya okay to shikenan VOA ina godiya this is the first place that I I went to and I get joy with ah. ka so something like that VOA back to back to back you make me happy mm. and I will make you guys ginger something like back to back to back. To <laughs> Allah ya ida <laughs> Yeah. To madalla Baraka Bashir dandalin VOA.